أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi da cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook yau da muna asabar ne 17 ga watan jumadar ula na shekara ta 1444 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da goma ga watan Disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kuna lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar na OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na ana sai da Hassan wanda nake kasancewa tare da kowa cikin shirin sai ku biyo kama sallah wasallam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wato a rayuwar dan adam babu abin da ya fi tsada kamar irin lokacinsa da Allah subhanahu wataala ya ara masa a wannan duniya duk mutum wanda yake da mai duk wani mutum mai hankali mai tunani mai hangen nesa zai so a ce bai yi wasa da wannan lokaci da Allah ya shi ba bai yi sakaci daga hala wajen amfani da lokacinsa cikin abin da zai samun masa yardar Allah cikin abin da zai kusantar da shi da ubangijinsa ba wajibi ne ga dukkan wani mutum mumini musulmi ya yi ƙoƙarin yaga cewa ya ribaci lokacinsa wajen tuna manufar da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi saboda ita a cikin dukkan al'amuransa a cikin dukkan kujiba-kujibarsa ta yau da gobe a cikin dukkan irin yanayin da ya samu kansa a ciki a wannan rayuwa ya samu kansa a cikin harkar shugabanci ne ko ya samu kansa a cikin harkar kasuwanci ko ya samu kansa a cikin harkar neman ilimi ko karantar da ilimi kowane irin harka mutum ya samu kansa a ciki to kada ya yarda wannan harkar ta ɗauki hankalinsa ta shagaltar da shi ya zamanta ya zamo ya manta me yasa Allah subhanahu wataala ya yi shi ya masa wannan lokaci Allah ce huwa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al al ghafur Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicce ku ya halicci shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa wa ya halicci mutuwa da rayuwa da yabluwa kuma ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku wane ne yafi kyakkyawan aiki wane ne yafi zai fi kyautata aikinsa Allah ce inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya dukkan abin da yake bayan ƙasa ya zamo ado gare ta don mu jarrabe su wane ne zai fito su ta aikinsa haka rayuwa da Allah subhanahu wataala ya ara maka anan duniya da abin da zai biyo bayan ta na mutuwa ubangiji duk yayi wannan ne don ya zanto jarrabawa ce yi kokari ka ci wannan jarrabawa yi kokari ka ci wannan jarrabawa kada ka yadda soye-soyen zuciyarka ko soye-soyen zukatan wasu ma ba naka ba su ɗauke ma hankali su shagaltar da kai har ka manta manufar da sa Allah subhanahu ta'ala ya kawo ka a wannan duniya Allah yana gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma maganar ce da ake yin ta ga kowa da kowa ka fara da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zamo maka izina Allah ce da shi wasu bir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'allazi na yad'una rabbahum tare da waɗannan mutanen da suke bauta wa ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi safe da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskar ubangiji wannan suna nufin samun yardar ubangiji subhanahu wataala ya ce wala ta'du aynaka anhum kada ka su kyalke su ketare su zuwa ga wani abu na daga kawace kawacen duniya wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya kana nufin kale kale na rayuwar duniya Allah ce wala tuta iman akfalna qalbahu ce da shi kada ka yi biyayya ga wanda muka gafalantar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri na ya manta da ambatanmu ya daina tuna mu wata ba a hawahu ya fi son zuciyarsa da cewa kana amurhu furuta al'amarinsa duk ya zama to a safarface a lalace wani aya tana nuna cewa dukkan wani mumini wanda yake tare da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan addini wajibi ne ya yi taka tsantsan cikin rayuwarsa kada ya yarda ya mika rayuwarsa a inda za a sa shi ya manta da Allah ya manta da tuna Allah subhanahu wata'ala ya zauna tare da waɗanda koyaushe za su tuna masa Allah za su faɗakar da shi akan abin da ya manta tuna masa abin da ya manta sanar da shi abin da bai sani ba zama da su ya zanto koyaushe yana tuna masa ranar gobe kiyama da tsayuwa gaban Allah subhanahu ta'ala sannan kada ya yarda ya miƙa tafiyarsa ko ya miƙa akalarsa ga waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su da ramkanar zukata suka zanto ba sa tuna lahira ba sa tuna zaman su da wato gamuwarsu da Allah subhanahu ta'ala ba sa tuna tsayuwa gaba gare shi saboda ka gafala ta riga ta maya mai ko'ina a cikin rayuwarsu ta mai musu zuciya Allah ce duka al'amuran su suka zanto a sakwarkwace a lalace wannan aya tana ƙara nuna maka cewa duk sanda za ka manta da manufar da ta sa Allah ya yi wuka a duniya duk sanda za ka shagala karamkana ka su kwana cikin wasu abubuwa daban wanda ba shi ne manufar babban manufar da Allah ya yi ka ba ka manta da abin da Allah subhanahu ta'ala ya halittu ta saboda shi to babu wani al'amarin ka kuma da zai zamo a cikin tsari babu wani abu al'amarin ka da zai zamo cikin nasa al'amuran ko me ya tashi shiga ciki to karshe zai lalace ba za ka ribace shi ba domin ka zama cikin ahalin gafla shine wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa duk sanda zuciya ta manta da tuna Allah da zanto an koma garin son zuciya to al'amarin mutum kuma ya lalace kenan ya sa Allah ce wa kana amruhu furuta saboda ka dan adam ba zai zama cikakken dan adam ba sai ya yi amfani da dukkan wata damammaki da Allah ya bashi Allah ya bashi hankali da ya yi tunani da shi ya bashi gaɓoɓinsa don ya sarrafa su cikin abin da zai amfana ya amfanar abin da zai zama masa mai amfani nan gaba in ko ba haka ba to zai zanto galar rayuwar dabba ma da tashi duk mutumin da hankalin hankalinsa bai amfani shi ba gaɓoɓin da Allah ya bashi wanda za su yi masa amfani da za yi sarrafa su don su zanto masu amfani gare shi da sauran jinsinsa in ya zanto bai yi tunani ba bai yi amfani da gaɓoɓinsa inda ya dace ba babu shakka wannan rayuwarsa ta duniya a lalace take domin rayuwar dabba ma sai ta fita shi kyau sannan kuma in ya je lahira ya gamu da fushin Allah Allah na cewa laka zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون alati haƙiƙa mun halitta wa jahannama da dama daga cikin aljanu da mutane mun halicci aljanu da mutane da dama saboda jahannama Allah ya sifanta waɗannan aljanu da mutane da zai cika jahannama da su Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha Yana da zukata amma ba sa fahimtar komai da su wato Allah ya ba su hankali amma hankalin su bai amfane su ba ba sa tunani da hankalinsu ba sa hangen nesa ba sa yin abin da ya dace a rayuwarsu walahum a'yunun la yusiruna biha ga su da idanu kwala-kwala amma ba sa gani da su ma'ana babu ce da za a nuna musu gaskiya su danta su gane su gaskiya su bi ta in sun ga gaskiyar ba ba su dauke ta a gaskiya ba ƙarya kuma za su kalle ta a matsayin gaskiya ya ce walahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa kala kala amma ba sa jin komai na gaskiya da su idanunsu ba sa gano musu gaskiya kunnuwansu ba sa jiyo musu gaskiya Allah ce ula'ika kal an'am to wadannan fa kamar dabbobi suke Allah ce bal a'a hum adal sun ma fi dabbobi bacewa domin dabba ya damar da Allah subhanahu wata'ala ya bata da ikon da Allah ya bata tana amfana da wannan dabba idan ta ga abin da zai cuce ta guduwa take ba ta tunkara ta matukar ta fahimci abin da cutar ta zai yi babu da yadda za a yi barewa ta ga zaki ko kura ta tsaya za ta fita a guje sauraka ko dabba ta san abin da zai cuce ta Allah ya sa mata wannan fitira din halittar a tare da ita sannan tana neman abin da ta zai amfane ta tana nufin abin da ta san shi ne mai mata amfani za ka abin da bata riska ba to dama Allah bai ba ta hankali da ta fuskanci wannan ba ba ka iya damar da Allah ya ba ta da amfani da ita ba ka idan adam Allah ya ba ka tilin daman baki amma gaba ɗaya ka kasa amfani da su ba inda zai amfana da kai ka shiga amfani da su cikin abin da zai zama maka nadama zai zama maka bala'i nan gaba shi yasa Allah ya ce balhum abal a a sun waɗannan mutanen ma sun fi dabbobin bacewa Allah ya sake bayyana hakikanin abin da yasa suka zama haka a ce ula'ika humul ghafilun ce waɗannan fa su ne rabkanannu gafalallu wanda ba su san ma me suke yi ba tafiya suke cikin ɗimuwa a kiɗime suke abinda duk ya kamata a ce sun gano shi ba shi suke ganowa ba abinda ya kamata hanyar da ya kamata su yi ba ita suke bi ba matakan da ya kamata su ɗauka ba su suke ɗauka ba cikin rafkana da gafala suke rayuwa ce ula'ika humul ghafilun haka tuna ubangiji da tuna manufar rayuwarka da tuna kai wane ne a matsayinka na mutum da ba komai ba cikin manya-manyan da halitta da Allah ya a wajen ƙarfi a wajen girma amma Allah subhanahu wataala ya baka tilin basira ya karrama ka ya ɗaukaka ka wala kan karramna bani adam halallahu fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya maka irin wannan karama irin wannan darashtawa irin wannan karramawa mutuntawa amma duk baka ga wannan ba ka manta da shi ka manta da dokokinsa ka manta da karantarwar annabawansa ka manta da wa'azin masu wa'azi ka shiga ɗirkaniya a rayuwarka ka shiga yin abin da ranka yake so to babu abin da zai fitar da kai daga wannan sai komawa ga Allah da tuna ubangiji koyaushe Allah ce wadkur nafsaka fi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudu wal asal wala takun min al-ghafilin Allah ka ambaci ubangijinka a ranka fi nafsika tadarruan kana mai kaskantar da kai kana mai wato kana mai tsoron ubangiji wa dunar jihar min alqawli ba tare da kana bayyana maganar ka ba ko ambatan ubangijinka da murya madaukakiya ba Allah bil gudu wal asal safe da yamma wala ta kun minar gafili kakka zamo daga cikin gafalan kakka zamo cikin waɗanda suke kanannu da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ji da gani ya ba su hankali amma suka yi watsi da su ba amfani da su da yawa daga cikin mutane irin wannan jinsin ne da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya musu dukkan baiwar da ya kamata ya musu amma kuma baiwar tasu ba ta amfani su da komai ba sun gama tafiyar da rayuwarsu cikin barna sun gama tafiyar da rayuwarsu cikin gafala da miƙa raga tafiyar su ga shaidanu su suke musu jagoranci su suke musu ingiza mai kan turuwa saboda ka babu abin da ya dace da kai dan adam illa ka rika tuna cewa wannan lokaci da Allah ya ara maka dan kaɗan ne duk yadda kake ganin sa da tsawo kaɗan ne a gurin Allah ko shekara nawa kai a bayan ƙasa wata rana sunanka marigayi ko shekarar ta nawa za ta yi bayan ƙasa sunanka kenan daga ƙarshe yadda wasu suka zo suka tafi ba su dawo ba haka kai ma ka kama hanyar da suka kama za ka tafi kuma ba ka dawo ba wajen da ka rike a cikin wannan tafiya shine can in ka je wato zango na ƙarshe shi za ka ci ka sha da shi za ka amfana in ka rika guzuri mai kyau ka samu kyakkyawar rayuwa a can ga ƙarshe in ka tafi da mummunan guzuri to shi kenan ka yi wa kanka da ce wata zawwado ku yi guzuri in khairar zadin takwa amma mafi alkhairin guzuri shi ne kiyar dokar Allah shi shi guzurin da ya fi kowanne fafutukar da kake yi a nan yi ta don ka samu kyakkyawar haɗuwa da Allah يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم في موت ودكوكي بوجي وتنانا يتعبلك كدام قدنك فالشيك ويتجي بسك يتعبلك ولكن متنى يسان دوانا ألا ينأتي وأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يانزكون يردكون ذاب لا يودوني أكن تلاهر إن الله يتيزكون ذاب لا يودوني أكن تلاهر فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل منين يعني إذا إن جن داد الدنيا إن أكو تنتاتر للاهرة إذا كلام متاع قليل لكن كلام متاع قليل إن جن داد إني كان جن داد إذا ذاتي لو كيوم بفرعون يهي هذا سبق kuma ƙarshe ya zama tarihi ya zama labari ya zama yanzu yana can annaru ya orazuna alaiha guduwan wa yana can wuta ce ake bujiro musu da ita ba dare ba rana wai mata koma sa'a a da sai lo'a da fir'auna a shaddar da alkiyama kuma za ta tsaya a ce da mala'iku ku shigar da fir'auna da jama'a cikin azaba mafi tsanani to kaga kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba an sha kwaramniya a nan duniya ƙarshe lahira kuma an shiga mafi tsananin azaba sun yi wa kansa kyakkyawan zaɓi Allah ya samu dace. <clears throat> Malam ya kafa nan tare. Tambayar mu ta farko ya taso daga wanda yake ce malam ya halatta idan liman ya yi sujjada lokacin ɗagowa ya ce Allahu akbar kafin ya ɗago wanda hakan yakan sa ma mu lokacin su rika riga shi tasowa ko kuma su taso tare shi ne ke tambayar menene idan hukunci da aka samu haka liman yana yin kabbara ne tare da aikin da yake yi in zai tafi ruku'u yana tafiya ruku'u tare da kabbara ba wai kabbara zai yi ba sannan ya ruku'u ba kuma wai sai ya je ruku'un gaba ɗaya sannan ya kabbara ba yana tafiya ruku'un tare da kabbara yana tafiya sujjada tare da kabbarar haka ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa yukabbiru hina yarka wa yukabbiru hina yaqumu daga lokacin da yake tagowa lokacin da yake tafiya ruku lokacin da yake tafiya sujjada lokacin da yake dagowa daga sujjada amma idan ya zanto zai yi kabbar kafin ya dago to wannan zai sa wasu su dago ko su dago tare da shi ko kuma a su riga shi dagowa sai wani yake ce malam <clears throat> tambayar da ita ce nuna ingancin maganganun malamai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rakkanwa cikin sallah sau biyar ne a rayuwarsa ban san wasu wani malamai yake nufi ba ce maganar malamai kamar kana ijma kana hikayar ko ijma'i ko kana hikayar wasu da yawa daga cikin malamai sun ambaci haka wanda ni ban san wanda ya kididdige cewa iya kaza da ya rakkanwa ba bisan rakkanwa suna nan a cikin eh, littattafan hadisi a nabi sallallahu alaihi ya rakana a wasu wurare kamar hadisin abu huraira hadisin zuliyadai wanda abu huraira ya ruwaito shi ibrahim ibn husayn ya ruwaito shi kamar hadisin eh, ibn buhaina billahi ibn buhaina akwai hadisin eh, ibn mas'ud shi ma na rabkanwa ne nabi sallallahu alaihi ya yi raka'a biyu ya sallama sai ya gama sallar azhar ka tambaye shi ya ce a'a ya tashi ya ciko biyu to irin wannan tsaye eh, akwai wanda ya mike yana da hadisi ibn mas'ud ya mike maimakon ya zauna ya tahiya a rak'o'i biyu sai ya mike hadisin zule dai maimakon ya yi raka'a hudu sallar azhar ko la'asar sai raka raka'a biyu ya sallama zule dai ne ke cewa a kasuratu salat an nasita ya rasulullah ce kullu zalika lam yakun tsaro ne sallah ta koma ko kuma mantawa kai annabi ce shi bai san kowane ɗaya daga ciki ya wakana ba ma'ana shi bai san ya manta wani abu ba kuma shi bai san ba a ce masa an rage sallah ba to duk wannan dai sun zo ma cewa sau sau kaza ne wanda yana buƙatar istiqra'i sosai cikin littattafan sunna wanda ba san wani wasu malamai da suka yi da awar wannan ba sai wannan shi kuma yake cewa malam idan ya yi kiyamun laili sai ya rage minti ashirin kafin fitowa a alfijir me ya fi muhimmanci ya yi a lokacin karatun alfahari ko kuma yi sigifari abinda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wabil ashari hum yastaghfirun yayin karshen gari kuma suna yawan istighfar wani zai ambaci istighfar da shine lokacin da bawa yakan yawaita istighfari bayan abin da ya yi na ayyukan ibada ya kwana yana sallah sanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun kadan suke yin bacci da daddare sannan kuma da asussuba suna abin nan suna neman gafara hakan Allah ce wal mustaghfirina bil ashar da masu neman gafara a ƙarshen dare saboda ka wannan ne abin da ubangiji ya ambata saboda ba wa yi wannan saboda ya nuna kasancewar dukkan wani ibada da ya ta dare baya ɗaukanta akan cewa ya yi wani abin a zo a gani in ya dubi girman ubangiji da kuma haƙƙin ubangiji da yake kansa sai eh, wannan mai sakon shi kuma yake cewa yana so ya kai wa iyayensa abubuwa ba tare da sun sani ba sai kai su ga yayi musu to amma kuma yana faɗa yin addu'ar da suke saka masa idan ya yi musu abin idan sun cewa shi ya yi <clears throat> shi ne ke tambayar wanne ya fi a ciki ya yi ba tare da sun sani ba ko kuwa ya yi tare da sanin su saboda ya samu wannan addu'a da suke masa. kuma zai hana ya yi tare da sanin yana da kyau uba ya san cewa ko uwa iyaye su san cewa 'ya'yansu suna ƙaunar su suna son su suna musu biyayya suna son abin da zai daɗaɗa musu wani abu ne da zai sa farin ciki a cikin zukatan iyayen shi kansa idan uba ko uwa ta san cewa ɗanta ne ya yi mata wannan farin ciki za ta yi kuma abin da ake so daman ka sa kenan a cikin zukatan iyayenka ka faranta musu rai kuma ka ba wai laifi ba ne don kai wannan ka gaya musu ko ka kawo ka ce ga wannan ko na kawo ba a cewa ka yi da dama wani wajibi ne ubangiji ya ɗora maka kai musu sannan kuma wani bangare ne na ka musu rai domin ka yi ba tare da sun san kai kai ba wannan farin cikin na cewa ga ɗansu yana ƙaunar su yana son farin cikin su wannan farin cikin ka haramta musu su shi shi sannan kuma kamar da kake cewa ka haramta musu ka duk da cewa ko da ba su san kai ne ba za su yi ma wanda ya yi musu alheri addu'a ba wai lalle sai ɗansu ba wanda ya maka alheri annabi ya ce kai masa karama masa in ba kare annabi za ka rama masa kai masa addu'a har ka ji cewa ka rama masa man sana'a lakum ma'rufan fa فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا lahu hatta tajidu annakum قد كافأتموه wanda duk suka yi muku alheri to ku musu kurama alherin da suka yi muku ku musu tukuici mai kyau ba ku da abin da ku ci kunci ko na ku rama musu to ku musu addu'a har ku ji cewa kun rama musu kaga iyayenka za su yi maka addu'a kuma san kai bane amma sanar da su din da nuna musu cewa ga abin da kake kai musu na alkhairi zai kara musu wani farin ciki wanda shi ma wannan wani wata bukata ce da ake da ake so ka yi dan sa wa iyayenka farin ciki a zuciya sai wannan shi kuma yake cewa malam shin ko akwai bambanci tsakanin mashi'a da kuma irada ta Allah subhanahu wa ta'ala to mashi'a da irada duk abu ɗaya suke nufi mashi'a tana nufin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar faruwarsa irada ma tana nufin abin da Allah ya nufi ya nufi faruwarsa don haka za a ga wani guri Allah ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha wani guri ce inna Allah ya fa'alu ma ya yurid إن الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد كما سورة الحج بك سنزو آية إيه أكريفة يفعل ما يشاء ما يريد كما يفعل ما يشاء idan ma'anar su dai guda ubangiji yana yi abin da ya ga dama ubangiji yana abin da ya yi nufin ni, inda in akwai wani bambanci to baya wuce irada shar'iyya da kuma mashi'a irada shar'iyya ce abinda Allah ya nufi ya nufi faruwarsa saboda yana son abin irada shar'iyya ne abinda Allah ya nufi ya faru yana son abin kamar misali Allah yana son a ce Abu ya yi imani ko Fir'auna ya yi imani Wani irada ce shar'iyya Allah duk ya nufi waɗannan cewa su yi imani a shar'anci amma irada kauniya ba su yi ba Allah kuma ya nufi za su kafirci ba za su yi imani ba to ita irada shar'iyya tana tattare da abin da Allah yake so ko yaushe to abin da irada ce shar'iyya to Allah yana son abin ko ya faru ko bai faru ba yana son shi kamar imanin Abu Lahab misali Allah yana son Abu Lahab ya imani irada ce tana tattare da mahabba shar'iyya ce ma'ana Allah ya nufi wannan a shari'ance sannan kuma Allah yana son abin duk da cewa kauniyan a aikace masa fa samu ba zan Allah bai nufi abin kauniyan ba amma ya nufi shi shari'a to amma ita mashi'a takan kasance cikin abin da Allah yake so da abin da ma Allah baya so amma kuma ba zai faru ba sai da mashi'arsa duk abin da kaga ya faru a bayan ƙasa na ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala biyayya gare shi na imani na gaskiya ko kuma akasin haka na saba wa Allah na kafirci na rashin gaskiya duk yana faruwa ne da mashiyar Allah ba abin da yake faruwa a bayan ƙasa sai da mashi'ar ubangiji saboda ita mashi'a tana da ta takan shiga cikin abin da Allah yake so da wanda kuma Allah bai yarda da shi ba amma kuma da mashi'a sai faru saboda ita mashi'a tana shiga cikin abin da Allah yake so da wanda bai so irada shar'iyya ka ɗauki irada kauniya duk ɗaya suke da mashi'a ba bambanci irada kauniya ɗaya take da mashi'a irada irada shar'iyya to ita wannan tana shan bamban da irada da mashi'a saboda ita tana ta ɗaita ne kawai a cikin amma fil umum duk su ɗaya na nufin abin da Allah ya ga damar faruwarsa sai eh, wani yake cewa shin ya halatta ya fitar da zakar ko kuma kimar zakar kuɗi idan baya son ya fasa buhunan abin da ya noma? asali da abin da ka noma ka noma ka fitar da zakka daga jinsin abin da ka noma wanda shine asali al'aslu abin da ka noma ka fitar da zakka daga cikin hanki wa ato haqqahu ma hasadihi ku ba da haƙƙinsa ranar girbinsa ma'ana bayan kun girbe shi kun gyara shi to ku fitar da haƙƙinsa wannan shine asali wani lokaci akan gaza fitar da abin amfanin ko kuma saboda maslahar wanda za a bawa in maslaharsa ta hukunta cewa a bashi kimar abin da za a abin nan to sai a bashi kudin zan to misali akwai waɗanda ya kamata a bama wannan zakar saboda tsananin buƙatar su waɗanda suke kusa ba su da wannan buƙatar ko an ba su abin da ya ishe su akwai wasu a nesa Daukan wannan kayan abincin a ce sai an kai shi can to akwai wahala ninkin ba ninkin to sai aka ce sai a ce to a sayar da shi a nan in aka sayar ko a yi kima shi mai ba da zakar nawa ne ya saya in aka yi kima sai ya fidda kuɗin misali sai a yi masu transfer kuɗin sai abincin a can wataƙila ma in aka ba su kuɗin a can ya ma fara to kaga a nan maslahar su ce su kansu ba maslaha ce ta shi mai fitar da zakkan ba to in akan abin ya kai akwai maslahar shi wanda zai za a ba wa zakkar a cikin bashi kimar shi kenan sai a bashi kimar amma al'asar al'asar shi ne mutum ya bada ya bada abin da ya noma domin in aka ce shi kawai wanda ya noma ya bada kima kawai ya iya kwatanta buhu ya tambaya nawa ake sai da shi a gaya masa ya cika kawai ga kuɗin shi buhun yake kamar ya tilasta sun sayar masa ne a lokacin da wannan farashi kila shi yana hasashen in aka kwana biyu buhun ya ƙara kuɗi zai saboda haka yanzu kakarsa ce zai iya ba da kuɗin shi kuma sai ajiye buhunansa ta gana da bai ciri ba kaga maslaharsa ce ana saboda haka ba a yadda ya wannan ba amma in aka hararo su maslahar su ce a ciki ba tashi ba shi taimakon su ma ya yi in yi haka shi ke da sai a ce to ba laifi ya ba da sai wannan tambayar ita kuma take cewa shi malam ne ne hukuncin mai kasar da ya riski mazaunin gida ya yi raka'a biyu sai ya bishi suka sallame tare a sallar azhar wasu malaman sukan ce ana yin haka amma dai mu mafi inganci gaskiya shine wanda ya mazaunin gida ya ciki haka ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da cikin hadisi mazaunin gida in ya matafiya afwan in ya bi mazaunin gida to ya cika akwai masu cewa in ya riski raka a biyu ko ta na farko ya zauna in wancan ya cika su sallama tare amma duk wanda ya saba wa cewa mina sunna a yutimma al-musafir khalf al-muqim da sunna wanda ke matafiyi ya cika shi salla a bayan mazaunin gida in mazaunin gida ya yi matafiyi shi kuma ya tashi shi ma ya cika shi salla ta bayan matafiyi ya yi raka a ya yi sallama sai wannan sakon shi kuma yake ta malam Ah, macen da ta makara sallar asuba shi idan ta zo yin sallar za ta fara yin rakatan fajr ne sannan ta yi sallar azhar din a wato sallar asuba idan har lokaci ya riga ya fita har lokaci ya riga ya fita tana iya yin wannan amma in kamar lokacin ya zo ƙarshe in ta ce za ta yi raka rakatan fajr za ta rasa yin sallar asubar a lokacin ta misali sannan lokacin da ya rage bai fita ya raka a ɗaya a cikinsa ba bai fita ya raka a ɗaya ba ko kuma bai fita ya raka a biyun ba rana ta fito to nan ba za ta bar sallar asuba ta fita daga lokacin ta ba don ta samu raka a ɗaya fajiri to sai ta yi sallar abin da ɗin so sai ta yi raka a ɗaya fajiri ɗin daga baya amma idan ya zanto lokacin daman ya riga ya fita rana ta fito sai ka fara yi raka a ɗaya fajiri sai ta yi sai ta ba ta malam kasancewar shekarunsa ba kai yadda farfara za ta fito masa ba sai kuma ta fito shi malam zai zama kuskure idan ya rina ta yare da ita baki ko kuma ya yi masa lalle wanda ko kuma ya masa lalle wani ya fi inganta yayi to in ya sa baki bai halatta ba ba a san canza ruhi ne canza abin nan na na da da baki wasu suna cewa haramu kuma malamai da dama suna cewa makaruhi ba ba daidai ba ne amma zai iya canza shi da wata wani abin da ba ba rini na baki ba eh, zai iya canza shi da lalle ko wani abu in kuma ya haƙura ya zarce haka babu wani abu da zai cutar da shi insha Allah yanzu ba ka dai ba kurkura ka suke duba ba kana duba nagartarka ne in kana magana aure ne dan ba wuce dai maganar matar da zai aura wani sai kai da kare na kan naka wani zo da furfurin kuma su shi take so duk wani abubuwan sun canza zuwa da lissafa ba shi yake ba aka ga ka damu kanka ma furfurar ta fito maka ka bar kayanka za ka fara in kai ka zanto mutum na kirki kuma kana da dan bai kutu za ka cewa ba abin da za ka yi ka rasa sai wanda take ta malama tun da al'adar da ta zuwa farko ko kuma tsakiyar lokacin sallah to za ta rama wannan sallar bayan ta yi tsarki ta sallah an ba wa mutum dama ya yi ta a farko ko a tsakiya ko kuma a ƙarshe ta cewa ba a san jinkirta shi zuwa ƙarshe domin shaidan na iya roƙon mutum har sallar ta wuce amma dai wannan lokaci ne muwassa yana da damar ya yi ta a farko ko ya ta a tsakiya ko ya ta a ƙarshen lokaci ba tare da ya bari lokacin ya to idan har shari'a ta ba ta wannan damar sai zanto ba su samu ta yi a farkon lokaci ba sai kuma al'adarta ta zo to wannan sallar ba za ta rama ta ba ba ta rama ta ba tunda tana da wannan damar dama kuma sai ubangiji bai ba ta damar ta yi sallah a ɗaya lokacin ba al'adarta ta zo za ka ba magana ta rama ta da ta waje ba a kan ta ne ba ta yi ba har lokacin ya fita tana al'adar ta zo bayan fitar lokacin misali al'adar ta yi bacci lokacin sallah zai wuce ta farka kuma tana kokarin za ta yi abin da sai al'adar ta zo kaga akwai sallar da take bin ta ta riga ta waje ba akan ta wannan to ita ce wannan kawai za ta rama to sai wannan tambayar ita kuma nake tashi mana idan sallar la'asar ta wuce mutum da yin mantuwa ko kuma nauyin bacci ko bai samu ya rama ta ba ka kira sallar magriba shi zai fara sallar magriba ne daga baya ya rama la'asar din ko kuwa sai ya fara yin la'asar dan shi kadai zai yi sallar kuma da lokaci sashi ba ba jin tsoron fitar ita wannan sallar magriba din ma'ana ba ba ba ƙurarren lokaci ya da riski magriba ba to sai ya fara yin la'asar sannan sai ya magriba wannan idan akwai isasshen lokaci amma yin lokaci zai fita in ya tsaya yin la'asar to sai fara yin magarba sai sannan don ba zai bari duka su zama masa ƙara'i ba in ya bari lokacin isha'i abin da magarba shi ma fita ita kama ta zama ƙara'i ka zama ƙara'i biyu kenan maimakon kwanta to sai ya magarba ko kuma ya samu ana jam'in magariba shi kuma bai la'asar ba to babu laifi ya bi magaribar jam'an sannan daga gaba an gama ya la'asar din saboda tartibul fawa'id bisa ƙauli zahiri ba wajibi ba ne mustahabbi ne idan akwai yiwuwar haka amma in ba za su samu ba ko za a rasa muhimmin abu kamar jam'i to tartibul fawaid a nan jam'in ya fi ya fi girma akan rattaba su fawaid waɗanda suka riga suka wuce a yi sake sai mai sako na gaba shi kuma yake cewa shi malam wani matakai mutum zai bi wajen gaggauta amsa addu'ar sa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya na farko dai shi a karan kansa ya zama suna mutum na kwarai alaƙa da ubangiji sun tana da kyau tana cin halal yana kirga don gaskiya sai ga ubangiji yana kama ta ɗauki a cikin al'amuransa duka mai sallallahu yana cewa a cikin hadisin kursi da yaji daga Allah Allah yana cewa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idha ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi a inda yake cewa la in sa'alani la uqiyanna wanda ista'aza ni da uizanna ya kiyaye farali yana kyautatawa wajen ayyukan nafin filu Allah yake cewa wannan masoyi na ne in ya roƙi ni zan bashi in ya tambaye ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi saboda kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala da ƙara kulla da ƙarfar alaƙa da shi yana taimakawa wajen ubangiji ya san to yana ansar addu'ar bawansa cikin ɗan lokaci sannan addu'o'i suna da shuru suna da mawani addu'a tana da shuru da sharuɗanta tana da kuma abubuwan da yake hana an sai addu'a akwai kuma adab akwai ladubba da su ma ya kamata ya kiyaye su lokacin da yake addu'a da suna taimakawa wajen ya addu'a kuma zai addu'a ya addu'ar da take mai kyau ce kada ya addu'a wata kunshi saban Allah a cikin ta ko ta kunshi kafiya Allah yana cewa annabi yana cewa Allah yana karɓar addu'ar ɗayan ku Matukar bai roƙi abin da yake yanke zumunci ba ko saban Allah Matukar bai yi addu'ar ba ta kunshi saban Allah ba wato ka yi addu'ar Allah ya baka wani abin da Allah ya haramta kamar ɓarawo ya addu'ar Allah ya ba shi nasara ya yi sata ko karuwa ta addu'ar Allah ya ba ta dama ta samu wanda za su karuwanci dan fashi ya addu'ar Allah ya bashi nasara in ya fita fashin sa ko dan kidnafa duk wani abin da su saban Allah ne ka roƙi addu'ar Allah ya maka wannan to wannan addu'a ce akwai akwai ƙetare iyaka Allah subhanahu wata'ala ya hana addu'a a ƙetare iyaka a wurin hukunta zarru'an wa khifa wa khifatan ولا ah, تعتدوا inna الله لا يحب المعتدين kada ku ƙetare iyaka cikin addu'ar ku Allah ba ta masu ƙetare iyaka ƙetare iyaka cikin addu'a shi ne ka roƙi Allah abin da yake sabo ne ko ka roƙi Allah abin da ba hakkinka ba wani abu ne da ba naka ba amma ka roƙi Allah ya ce Allah ya sa na ya zama naka ba naka bane amma ka roƙi ya zama ya zama naka ko ka roƙi Allah Allah ya hana ne baka ko ya gusar da abin da wane yake da shi kai ka samu duk wannan ba baya baya daga cikin abin da ya kamata ne a zuwa ya ko ka roki Allah abin da ba zai yiwu ba haramun ne ka roki Allah abin da Allah baya irin baya yin irin sa sai kana roƙon Allah Allah ya sa kawai da ka buɗe idan ka ka ka ba kana dawafi kowa zai tafi hajji a sha'iri man yastata ilayhi sabila wanda ya samu iko ba ka bude ido ba ka ganka ko ka gai ko ko Allah ba ka fifiken da za ka iya tashi kuma jirgi ka tafi hajji wannan su'al ne da yake akwai ya ita da wala ta ta da Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku ƙetare iyaka Allah ba ya san masu ƙetare iyaka ƙetare iyaka da shi ne ka roƙi Allah mustahi ko abin da lam yakun min adatihi Allah bai cika yin sa ba duk wannan ba a so ana san ka lalaci ka guji cin haram ne sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira ya ambaci mutum yanzu yake tsiri safar a shaka a zubar ya tsiri safar ya mutu ya dahu ila sama ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له النبي أبو mutumin da yake. Eh, ash'ata da shi gurin gitsatsa da shi ya yi kura. ma'ana a cikin wani yanayi mawuyaci shiga yanayi mawuyaci yana sa Allah ya karba addu'ar bawa amma yujibul mutarra ila da zikira ittirar yana daga cikin asbab dalilai da suke sa karba da shiga shiga matsatsi to wani yana cikin wani hali mawuyaci ash'ata akbara sannan kuma matafi tafiya wata tafiya wata tafiya na da cikin wadanda ake karuwa a zuwa su matafiya to shi ma wanda matafi ne daga ya samu wasu abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa da ake karuwa a zuwa a jirgin su sannan kuma ya muddu ya dahu ila sama yana daga hannun sa sama shi ma yana da cikin adabu addu'a ya daga hannun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana jin kunyar bawan ya daga hannun sa sama ya roke shi ya dawo da hannun sa ba komai kaga daga hannu yana daga cikin adabin du'a sannan kuma kiran Allah da sunayensa da sifofinsa masu kyau lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ko roƙe shi da sunayen nan yana so aka yana ce ya rab yana roƙe shi da rubuta tawassuli da rububiyya yawancin addu'o'in da Allah ya karantar da mu na annabawa a cikin alƙur'ani za ga tawassuli suke da rububiyya rabbana rabbana wa ba'ath فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا اجعل أفئدة من النار رب اجعل رب اجعلني مقيم الصلاة هذا لربوبية سكين سكين ربان الله to shi ma توسلي tawassuli da wannan kaga shi ko adab ne daga cikin adabin du'a kaga duk ya hada abubuwan da ma ake so mai addu'a ya same su ko ya zama a tare da su ga yanayi da yake ciki cikin bukata ga tafiya da yake ciki ga daga hannu ga tawassuli da rubuya amma kuma sai ga bawani abubuwan da suka hada da wa haram haramun abincinsa haram yake ci yana shan haram yana sa tufafinsa na haram ba na halal ba sannan an ciyar da shi haram to ce fa annabi sallallahu alaihi ta ina za a ci addu'ar wannan saboda ka duk yadda ka hada asbabul qabul qabulid du'a idan aka samu wasu mawani eh, za su hana a karɓi addu'ar shi kenan sai ka ga addu'ar da su abubuwan da su tasiri ba saboda ka babu abin da ya fi kyautata alaƙar bawa da ubangijinsa da kuma kaucewa abubuwan da Allah ya haramta da yin addu'a musamman ma mutum ya rika eh, zabar addu'o'i da annabawa da manzanni suka yi musamman annabi sallallahu alaihi wasallam suna sabobi daban-daban shi ya rika maimaita addu'o'in da alqur'ani ya zo da su na annabawa ko kuma addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yawaita yi wanda suna daga cikin abubuwan da ke taimaka a cikin addu'ar sai wanda yake tamamin shin akwai bambanci ne tsakanin addu'ar da aka yi ta da wani yare wanda ba larabci ba addu'a duka addu'a ce a kalma addu'a tana nufin roƙo ka roƙi Allah ta kan zo da ma'anar ul ibada ko du'a'ul mas'ala ul ibada shine bautar Allah da muke kamar sallah da ruku'unta da eh, wacce da ruku'unta da ta da zaman da ke ciki duk sunanta addu'a nabi ya ce addu'a wa huwa ibada saka addu'a akwai ta ibada akwai fatuwa wani matsala ka roƙi Allah Allah ba na kaza Allah ba na kaza Allah ka tsare ni daga kaza Allah ka yi ma wani kaza wani duk roƙo kake yi to dukan su dai sunan su addu'a kuma dukan su ibada ce idan ka roƙi Allah da kowane harshe to Allah yana jin abin da kake roƙonsa da shi kuma a kowane harshe akwai da za ka yi ba Allah abubuwan nan da muka ambata a baya duka za su yi da wani harshe duk za ka yi da harshen larabci za ka kwaikwayi irin addu'o'in da annabawa suka yi wanda muka ce sun fi kowanne saboda suka fi kowa sanin Allah su suka fi sanin me ya kamata a yi ba Allah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kan gaba a cikin wannan addu'o'insa addu'o'i da wanda suke cike da girmama Allah subhanahu wataala da yabo da shi da kambama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya kai Allah san a yabe shi babu wanda ya kai Allah la ahada ahabbu Ilaihi sana min Allah ce babu wanda Allah wanda yake son a yabe shi kamar yadda Allah yake son a yaba masa yasa bawa in sai a karatun sallah sai alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ما وانا يا يبيني مالك يوم الدين مجدني عبدي ما وانا يا جرم ماني haka الله أنا سن bawan sai yawaita yabansa annabi النبي يتكين addu'o'in sai la ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك nafsik iya yabanka ba kamar yadda kai kai ba kanka yake cewa la ahada ahabbu ilayhi salam min Allah fa lidhalika asna ala nafsi babu wanda ya kai Allah san yabo shi yasa ya yaba kansa a alqur'ani alhamdulillah alhamdulillah sanan da yawa wanda dukkan sun kunshi yaban yabo ga Allah subhanahu wata'ala saboda ka darabci akwai alfazu sana kalmomi ne yaban Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su wanda in ka fita wani yare ba za ka samu kamar wannan ba shi yasa a nan koyan yaren da annabi sallallahu alaihi wasallam magana da shi musamman ka koyi addu'o'in da ya fi kai na kai na karan kanka ba haramun ba ne kai kai naka amma wannan ya fi kamar baka iya ba babu laifi da kowane harshe yana addu'ar ka Allah yana jin kowane irin furuci da bawa zai yi da kowane yare sun shi ne da mahalicin yaren da yake magana da shi kai wannan mai tambayar shi kuma ta malamin shin hadisin da ya zo da yin addu'a idan za a sanya mana shi a cikin kabari ya kaɗai ta ne da masu sanyawar ko kuwa da waɗanda suke yin su ma ci addu'a wanda za su saka su bismillahi wa ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah wanda za su saka cikin kabarin su suke wanda za su kama mamacin su sa su faɗa ba ba wanda suke gefe ba sai ne gita malam tambayar da ita ce wani irin zama ake lokacin da liman yake bar juma'a ban gane wani irin zama ban gane ne a cikin masallacin wani irin zama ya kamata yi shiwa shi limamu to san wani zama zama ake akan kujera ba ya yana gani yadda limamin suke yi ba dama so ake ne ya yi ba farko ya zauna haka kawai aka ce ya zauna haka duk wani abin da sunan shi zama kenan zai yi idan eh, kan kujera ce in kan wani wani bokiti ne in ma kan wani ko ma ne inda ya zauna to shi ne zama almuhim dai a samu abin da ake kira zama ya tabbata a cikin hadisin jabir cewa ne tabbatar yana yana yin hudu ba biyu yana zama a tsakanin su kenan haka ba a ce zaman ka yi shi akan kujera ko ka yi shi akan kututture ko ka yi shi akan ba a ƙayyade kan mai za ka zauna ba amma dai ka zauna din shi yake bukata sai mai wannan bukatar shi kuma yake cewa malam tambayar da ita ce eh, ne hukuncin baiwa yara waɗanda shekarunsu bai kai bai wuce goma ba suna kiran sallah har ma suna tayar da ita a masallaci zai sun iya abinda bukata abinda ake bukata a kiran sallah na farko shi mai kiran sallah ya iya kiran sallah kiran sallah ibada ce to ya zana daitin ila salati takhazuha hudwa in kuka kira sallah Allah ya magana kira sallah alqur'ani in kuka kira sallah sai su rika maka izgini ya ayyuhal na amanu idanu nudiya lis salati min yawmil jumu'ah akwai wadanda suka imani aka kira sallah ranar juma'a saboda kira sallah ibada ce mai muhimmanci mai girman sha'ani sauraka dole sai ka koyi ta da shari'a ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai koya wa sahabbansa yadda suke ce allimhu bilalan fa innahu anda minka sautan ka koya wa bilal don ya fi ka murya bilal bin zai ya ce ka koya masa don ya fi ka murya a ga sai an koya ba kawai a kaji ana kiran sallah shi kenan ka zama da ladan ba yawanci ladanan mu akwai buƙatar mu koya musu kiran sallah suna kurakure da yawa saboda kiran sallah an ɗauka kawai dai a ji muryar mutum yana gane lokacin amma ba ba wata doka a kanta ta'ara. kiran sallah babi ne duk littafan fiqh za ka ba kitabul azan littafan hadisi ko kitabul azan gaya maka menene kiran sallah ya sharuɗar suke ya ya ake kiran sallah ya lokutan kiran sallah da sauran su haka na farko ya zanto an koya masa in ya koya masa shi kenan in ya iya na biyu ya zama yana da murya a da can ana buƙatar murya mai ƙarfin da za ta iya nisa lokacin ba musa kowa amma yanzu akwai amsa kuwa da duk yadda aka yi murya a cikinta za ga ta yi sama ta yi nisa ta je inda ake so su ne ya sa wancan hadisi ce alimu bilal fa innahu min ka sautan koyawa bilal ya fi ka daɗin murya ya fi ka murya wa take da nadawa take da daɗi to sauraka in yaron zai yi muryarsa ta je nesa alhamdulillah akwai amsa kuwa za ce yi yaro ƙarfin muryarsa ba ta ƙarfi ba akwai amsa kuwa da wataƙila in yi cara a cikin ta sai ta fita wani babban ma to wannan shi ne abin da ake bukata kuma san lokutan sallah yanzu abu ne mai sauƙin fahimta saboda yanzu a hanyar lissafi tun da dama akwai ta akwai ta to yanzu sai zanto ana iya yi zanto ya shiga hannun kowa a masallaci yana da kalanda ta lissafi ta lissafin lokutan sallah ana ajiye ta wato lokacin sallah ya yi gashi ya shigo ya ga lokaci ya shi kenan ko akwai wanda yake gaya masa akwai wanda zai masa akwai kula masa da lokaci in lokaci ya ciki lokaci ya kai ta kira sallah kamar yadda umar maktum ba gani yake ba amma yana ladanci yana kiran sallah domin baya kiran sallah sai an gaya masa lokaci ya yi saboda kana ko wanda zai gaya masa lokaci ko shi zai iya ganewa daga kalandar da ake ta lokutan sallah shi kenan ka ganin ma an samu abin da ake bukata to wannan shi ne yaro a magana mafi rinjaye sama da mai zai iya zama liman ma yaro ya yi ja limanci umar a amurin musalima ya ja limanci yana shekara salama yana shekara yana shekara shida to in har zai ja limanci bisa kauri sahihi kaga babu kuma wajen kiran sallah da sai limanci ya da haka ne ya kira sallah ya yi kama matuƙar dai waɗannan sharuɗin da aka ambata da siyasa ya san su shi kenan ba wani abu tuna laifin ya da kai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshe shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku da cikin shirin namu musamman hanyar aiko da rubutaccen sakon ko kuma sakon whatsapp a kan lambar wa sifiri bakwai sifiri bakwai shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fitoyin rahma a siyau.com da kuma shafin fitoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu da professor shek muhammad sanu marijar lemo oon babban malamin a tsangar nazarin shara ga addinin musulunci ta jami'ar da da kinan kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsigirar Hassan da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh